الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu yau ashirin da biyu ga watan al-muharram jira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da tara kuma sha uku ga watan goma miladiya dubu da goma sha bakwai a wannan masallaci na mai tarin albarka jami'u shekaru dalhadu salafi rahmatullahi alaihi من شيء قبل درس حديثي أتشل الكافي عدة الأحكام من كلام خير الأنام واللفر ربما لني الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعي عليه رحمة الله هنا تكون كتاب الأيمان والنجوم زام تاشي حديثي نوفا تكون كتاب حديثي ندري أكو بستين دا الشدة مالك عن يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما علمت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا يعني حاكيا عن غير أنه حلف به هنا حديث أن ساموشي لقى سلك ممنك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بايا بقاتل سابوة ترجمة سيدنا عمر sananne ne a wajen mun karanta hadisansa sun a baya an samu wannan hadisi daga gare shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي تيرا دا أمنشن الله سقارة تبتع قريش يجي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ألا ينا هنا قرنتي لأبنون ولمسلم رواية الإمام مسلم رحمة الله عليه فمن كان حالفا duk wanda zai rantse daga yau falyahlik billahi to ya rantse da Allah aw yasmut ko kuma ya shi wa fi riwayatin a wata riwaya aka samu ƙari sayyidina Umar yayi bayani yake cewa qala Umar sayyidina Umar yace fa wallahi na rantse da Allah ma halaktu biha mundu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها daga wannan lokacin ban sake yin rantsuwa da babana ba tunda naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana haka zakiran wala afira ban kasance ina yin rantsuwan ni a ƙashin kaina ba zakiran kenan ina mai ambata rantsuwar wala afiran sannan ban kasance ina ruwaitowa daga wani na in ce wane ya rantse da baban shi ya ce kaza ba bala ya fassara ce ya ya'ani hakiyan an gajiri yana nufin hatta riwaya ma baya yi baya riwayar ya ce waninsa annahu halafa biha cewa wadin sayyidina Umar din ya rantsi ba da Allah ba shi sayyidina Umar din yake kai to baya shine asiran wannan hadisi yana da girman sha'ani yana cikin usul na rantsuwa yana cikin ka'idoji manya-manya na rantsuwa a musulunci al'allama ibn abdul bar rahmatullahi alaihi shin al-istinta da ya kawo wannan hadisin yana sharhin sacin al-muwatta na al malik yace wa fi min al daga cikin fikhun da za a iya fitarwa a cikin wannan hadisin na na umar ibn al-khattab radiyallahu anhu أنه لا ينبغي اليمين بغير الله عز وجل سوى بايع على الساعة بعد الله وأن الحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء sannan rantsuwa da dukkan wani abin halitta kuncinsa ɗaya ne da rantsuwa ba da Allah kamar mutum ya rantse da baban shi amma nan an faɗi babanni saboda su aka fi girmamawa kuma larabawa sun fi rantsuwa da iyayen nasu duk da cewa sukan yi rantsuwa da gumakansu to amma rantsuwar da suke yi da ubanninsu ta fi yawa fiye da rantsuwar da suke da gumakansu kafin wani ya ce maka wal'uzza ko wallati ko walmanati to ya ce maka wa'abi ko ya ce wa ummi saboda yadda suke girmama iyayensu a cikin zuciyarsu shi yasa ai a can a cikin suratul baqara da Allah yake bayani akan zikiri in an gama aikin hajji فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر irin yadda kuke ambatan ubanninku kuke rantsuwa da su ko yadda kuke alfahari da ubanninku أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا دريع المجامع بسكي الفحري ده أبني وانا الفحر يا كيس حسنا رنتي والي أبنيس وشين عندك صلى الله عليه وسلم ya haramta shi ne allama ibn na rahmatullahi alayhi ke cewa rantsuwa da kowane abin halitta daidai yake da rantsuwa da ubangiji Don mutum ya rantse da gunki to kuma ya rantse da baban shi ne a hukunci ba su da bambanci haka rantsuwa da mala'ika ba su da bambanci da shi sannan ya sake cewa layin bari li ahadin an yahlifa bi ghayri Ba baya halasta da wani musulmi ya rabi ba da Allah la bi hadhihi al-aqsam wa la ghayriha ko rantsuwa da babanni ko ba da babanni ba li ijma'il ulama'i saboda malamai sun yi ijma'i ba a samu wanda ya saba ba anna man wajabat lahu yaminun ala akhara fi haqqin qabilahu annahu la yahlifu lahu illa billah malamai sun yi ijma'i akan cewa duk wanda wani haƙƙin dan uwansa ya shiga tsakanin su haƙƙi ya shiga tsakanin su ya zama kuma tilas ya rantse to malamai sun yi ijma'i akan cewa baya halatta mai rantsu nan ya rantse da wani abu ba da Allah in ya tashi zai rantse to ya rantse da Allah ولو حلف له بالنجم والسماء والطارق da zai rantse masa ya ce ya rantsi da annabi ya ce ya rantsi da tauraro wasama'i ko ya ce ya rantsi da sama wattariki ko ya ce ya rantsi da tauraro da ke bayyana da daddare in an ce attarik shine alladhi ya'ti laylan ko alladhi yadhharu laylan ko alladhi yattali'u laylan mai bayyana da dare والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساكن هذا شيني دي الطارق نعم أسدي الطارق شيء وين ليس زوا للدري نقول قيس هنا شي وعلم ترى يعني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيب ألم ترى يعني وكجن بني كلما جئت طارقا دلوك سند نزوجا تددري هذا طارقا ai kullama jituha laylan duk lokacin da nazo da daddare da zai rantsi da sauraro wa qala sai ya ce shi mai rantsuwa sai ya rantsi da sama ko ya rantsi da tauraro sai ya ce na waitu rabba dalik da aka tambaye shi sai ya ce ai ina nufin ubangijin abinda na rantsi da shi kamar yadda wani yake sanya mabushi سيرياتي أقسمت بالقمر المشرق إن له هو أقسمت بالقمر يتي وشيني ويوى سمع في شرقي في سيشي مصر أي برب القمر أنا أعلم إيدا دوا تايران كل دي بياتي الله يا مصر وابو هذا تعويل من ذاك مصر يسيري كم من يأي فسطوري بسنطة دكتي يزيدك الله يا مصر ما دي بيدي دي, to da ba zai yi wannan tawilin ba lam yakun indahum yamin malamai suka ce ko ya tawili ya ce yana nufin da ya ce wa sama'i na nufin ai wa rabbi samani ya rantse da ubangijin sama ba rantsuwa ne sabon Allah kuma wannan rantsuwar malamai suna kiranta da al-yaminul ghamus tana cikin nau'in al-yaminul ghamus rantsuwar da suka ce da annaha taghmisu sahibaha fil nar kira ta da rantsuwa mai nutsarwa saboda tana nutsar da mai yinka a cikin wuta so daga haramun ne nau'i ne na shirka mutum ya rantsi ba da Allah iyaka mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa idan mutum ya rantsi ba da Allah ba to ba a ɗaukarsa a matsayin ashirkul akbar ashirkul asgar shirka ce karama ita ko shirka karama ta fi kowane zanibi girma da zina girma tafi ƙarya girma tafi sauran duk manyan zunubai da ka sani girma in ka cire ita babba sau da ka shirka karama da aka ce mata karama kawai an kira ta da ƙarama ne domin a bambanta ta da ita babba mun gane da jaki ƙarami da jaki babba duk sunansu, su su jaki dai a wajen mai rawa ne ya ce babban ke nufi ko karami al-imam al-baghawi rahmatullahi alayhi yake cewa al-yaminu innama tan'aqid billah rantsuwa tana kulluwa ne a yi ta tabbata idan an rantse da Allah aw bismin min asma'illahi ko kuma da wani suna daga cikin sunayen Allah ولد الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها Allah yana da sunaye da yawa aw bi sifatin min sifati dhatihi al-imam al-baghawi yace ko kuma mutum ya rantse da wata sifa daga cikin sifofin Allah me bambanci tsakanin sunan Allah da sifarsa akwai sifar da ba suna bace akwai kuma duk suna mafi duk sunan Allah to akwai sifa shi yasa sai su ce asma'ullahi ta'ala a'lamu wa awsa sunan Allah sunayen Allah sunaye ne na yanka sannan kuma sufofi ne in ka ce ar-rahman alamul wasif ar-rahman sunan Allah suna ne na Allah ar-rahman shi yasa ba za ka zo ka kira wani da ar-rahman ba sannan a daidai wannan lokacin sifatun mushtaqqatun min ar-rahmat sifatu da aka samu ta daga rahma rahima yarhamu rahmatan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama kaga ar-rahman kaga alamun wasifa haka idan ka ce ar-rahim alamun wasifa sunan yanka ne kuma sifa to amma akwai sifar da ita ba suna manzo misalin ta ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa ala al-arshi istawa sifa ce sifa ce ga Allah al-istiwa ala al-arshi amma ba za ka yi istiqaqin suna a ciki ba sai ka ce daga cikin sunan Allah akwai almustawi ko ka taba jin an mace Allah da almustawi ba za ka sa ma Allah suna ba wannan ka ce almustawi ka ce ka samo shi daga al-istiwa mun gane to shi yasa sai bambanta mana ko mutum ya rantse da sunan Allah na Allah ko ya zaɓo wani suna daga cikin sunayen Allah ya rantse da shi ko kuma ya rantse da wata sifa daga cikin sifofin Allah ta'ala shine yace wal yaminu bihi an yaqul rantsuwa da Allah ita ce mutun yace kamar yace wallazi la ilaha ghayru annabi sama yana wannan rantsuwar da ya tabbata hadisin ibnu mas'ud radiyallahu anhu wanda al-imam an-nawawi ya kashi a cikin al-arba'una shine hadisi na hudu fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة فوالله الذي لا إله غيره نارا إذا ألم دباب وأنا أبو بوتا دكتياتي وأنا رنسواتي ko kuma ka ce wallahi a abudu na rantse da wanda nake bauta mawa shi ma rantsuwa ne wa kana annabi alaihi wa manzon sama yakan yawan cewa a cikin rantsuwarsa wallazi nafsu muhammadin biyadihi kun ga rantsuwa ce wannan wallazi nafsu muhammadin ko ya ce wallazi nafsi biyadihi kun ga dai rantsuwa ce sannan rantsuwa da sunayen Allah ka qaulihi kamar ka ce wallahi wannan haka in ka ce rantsuwa kai warrahmani haka in ka ce warrahimi wal khaliqi wal bari'i wal walbasiri wal rabbi basiri wa basitir rizqi wa faliqi isbahi dukkanin su rantsuwa ne sajiduna abdullahi ibn umar yace manzon sama yakan ce la wa muqallidil qulub manzo sun ce na rantsi da Allah wanda ke juya zukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna qulubal ibadi بين أصابع بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك النبي صلى الله عليه وسلم هنا بوعد صعبان سواء هنا شيء ko da yaushe su rika roƙon Allah ya tabbatar musu da imaninsu kuma suka ji suka ji shi da kanshi yakan yi wannan addu'a da yawa su tari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi addu'a bai ce Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atik Anas ya tambaye shi ce ya ma'aikin Allah yanzu mu ma nan sai mun fi roƙon Allah Allah ya tabbatar mana da imanin mu man su ne ce kuwa ce dole ku rika babban Allah da iliminka da sarautarka da dukiyarka da shekarunka ba ka da tabbas yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا sun iya waye gari yana da imani da kwana yana da imani ya kwana yana da imani amma safiya na yi ya zama kafin koye safiya yana da imani amma zuwa mace ya zama kafin su ta yi wannan addu'a su ta fi yawai fata to manu sama yana rantuwa da wa muƙalli muqallibil qulub duk wannan rantuwa ce shine sai al'alamatu baghawi sai ya ce wa huruful qasam thalathat harfan da ake rantsuwa da su guda uku ne alba'u watta'u sannan walwawu akwai babu ka ce mai billahi akwai ta'u ka ce tallahi qala tallahi in kitta la turji ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين حكى والله ولنا رسوان وقال أبو قتادة أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وترانا سيدنا أبو بكر يا تبا وترانا سواء عجبا من ذلك لا حلال إذا لا حلال kamar yana nuna cewa ha ana rantsuwa da ita amma dai wannan bai shahara ba waɗannan halukan su ake rantsuwa da su wawu wallahi babu billahi ta'un tallahi waɗannan su ne ake ce musu da qadr su ake rantsuwa in ka ɗauko sunan Allah ka haɗa su da shi to sai ka sunan kafira bil sai ka ce lahi wa sai ka ce allahi ta allahi in ar-rahman ke amfani da shi haka bir rahman tar rahman war rahman haka in ar-rahim ne haka in al-malik ne haka in al-quddus ne haka in as haka in al-mu'min haka in al-halim ne haka in al-alim ne haka in al-qahhar ko al-jabbar ko al-aqul ko al-ghafur ko al-ghaffar da makamantansu duka in kai amfani da su wannan kayan zuwa haka da za ka je ka dauko mahluka ababen halittar Allah su ma kuma ka gwama su da ɗaya daga cikin waɗannan harfa to rantsuwa kake kenan amma kuma rantsuwa ta saban Allah rantsuwa ta shirka rantsuwar da annabi sama ya hana aminta a cikin wannan hadisi inna Allah yanhaakum an tahlifu bi aba'ikum Allah ya hana ku ku rantse da iyayenku to shine sai ci gaba da buga mana sai ce wal yamiru bi sifati dhati rantsuwa da kuma siffofi na zani na Allah ka qaulihi kamar mutum ya ce wa azamatillah azama sifa ta Allah girma ke ko ka ce wa jalalillah ko ka ce wa izzatillah kaga Allah da kanshi ya rantsa da izzarsa a hadisi kudusi al-Allamah al inganta a cikin Sahih al-Jami' al-Sahih annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna da'awatil baki la tadhhabu inda Allah sudan addu'ar masu kuka waɗanda aka zalunce su suka ɗaga hannun suka ce ya Allah ka fitar mana da hakkin ba su tafiya karazi to shine sai man sama sai ya ce wa yaqulu rabbu Allah yana faɗi idan idan wanda aka zalunta ya ɗaga hannu ya mummuna addu'a ga wanda ya zalunce shi yana cewa wa izzati la ansurannaka walau ba'adaka na rantsi da izzata na rantsi da buwaya zan taimake ka ko bayan kun ga Allah da kansa ya rantsa da izzarsa so daga izzar Allah sifarsa ce so daga ana rantsuwa da sukukun Allah sannan yake cewa daga ciki kamar ka ce wa Allah ai ƙudira sifar Allah ce ko iko na Allah wa kibriya illa kibriya ai sifa ce ta Allah ko wa Allah ilimi ma sifar Allah ce wa kalamillah maganar Allah fa hada kulluhu yamin dukkan wannan rantsuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin zaid ibn haritha radiyallahu anhu yace waymillah waymullahi in kana laqadiqan lil imam lokacin da ya nada zaid ibn haritha ya shugabanci yakin ya zama cikin jagorin yakin mu'ta wanda daga shi aka kashe shi to manzo sa mai rantsa ya ce waymullah ashe daga cikin rantsuwa ana rantsuwa da waymullah shi ma rantsuwa ne العلامة المازري المالكي أتشن المعلم شوه مسلم يشي dalilin da yasa aka hana yi rantsuwa ba da Allah ba yace haza li alla yushraka fi ta'zim ghayru Allah subhanahu an hana yi rantsuwa da wani ba Allah ba ne saboda ka a hada Allah da wani a cikin girmama rantsuwa an faɗa mana a tarihin da aka mana rantsuwa na rantsuwa cewa shine mai Haɗa wani abu da kake so ka yi da wani abu wanda kake girmama shi to waye ake girmamawa da ya wuce Allah so da kashi cancanta kawai a rantsi da shi wa qad qala ibn abbas al-imam al-maziri yace ibn abbas ya ce la'an ahlifa billahi fa a habbu ilayya min an udahiya ce wallahi gara in rantsi da Allah amma in zama ne zinubi ya zama kila karya na faɗa da a ce an udahi da rantsi ba da Allah faƙila ma'anahu Alhalifu halif bi ghayri da aka tashi fassara an udahiya sai suka fassara suka ce shine rantsuwa ba da Allah waƙila wasu kuma suka fassara udahiya al suka ce yauda sau da haka rantsuwa ba da Allah ba ba ƙaramin zunubi bane an sake ruwaitowa daga ibn abbas yana cewa an ahlifa billahi atamar marratin fa asaru khayrun min an ahlifa bi ghayrihi fa abar gara rantsi da Allah su ɗaya amma bi ya zama zunubi nake ya fi min sauki fiye da in rantsi ba da Allah ba su ɗaya ya zama kuma gaskiya na kun ga yadda malamai suke auna mana muwazana tsakanin zinubai shi yasa muka faɗi muka ce ashirkul asghar wa akbar min al-kaba'ir shirka karama tafi manyan zunubai zinubi so da haka mutum ya rantsuwa ƙarya amma da Allah ya rantsi to ta fi sauki fiye da ya rantsi ba da Allah so da idan ya rantsi ba da Allah ba shirka ne ko da wasu siffa ka siffanta ta ko ka ce shukun asgar ko ka ce shiffun akbar ana nan dai amma idan ya rantse da ƙarya amma da Allah ya rantse amma akan ƙarya to ƙarƙarinsa zunubi ya aikata ana fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa in ya mutu yana wannan zunubin shi ma ana fatan Allah madaukaki zai iya gafarta masa wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda yake so ولهذا ينهى عن اليمين بسائر المخلوقات العلامة المازري yace shi yasa aka hana rantsuwa da dukkan ababen halitta wala ya'taridu ala hada bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kada wani ne ya batu ko wala yu'tara kada wani ne ya batu ya zo ya gitto ya kawo ya ce ai manzo sama ya ce aflaha wa abihi in sadaqa aflaha wa abihi in sadaqa sahabi ya zo wajen manzo Allah sama ya tambaye shi ba kauye ya tambayi manzo sallama ya ce ma manzo Allah sallama me da me zai aikata ya shiga aljanna annabi sallama ya lissafa masa ya ce ka tsaye da sallah kai azumi kaza kaza ce kada ƙara ko ban ƙara komai ba zan shiga manzo sallama ya ce in ka zara wannan za ka shiga aljanna sai ba kauyen ne juya sai yana cewa wallahi la azidu ala shay'a wallahi la azidu ala wannan shine ma shiga aljanna daga wannan ni ba zan ƙara komai ba zan tsaya a farillai kawai to shine sai man sun yace aflaha wa azibi in sadaqa tabbas wannan yayi gaskiya in dai gaskiya faɗi to zai shiga aljanna to lafazin wa azihi sai wasu ka ce manzo sama rantsuwa yi to shi ne imamul maziri sai ce wannan ba rantsuwa ba ce sai ce li'annahu la yuradu bihi bi halqatan ba a nufin rantsuwa da ita wa inna ma hadha qawlun jarin ala alsinati sai ne wannan magana ce ta a bakin laraba an saba jinta magana ce da aka saba faɗi laraba suna da irin waɗannan maganganun kamar yadda suke cewa ne la'amru kamar yadda suke cewa suke cewa la'amri ko la'amruka تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع هذا لعمري نن بارن وابتش wata siga ce laraba suke amfani da ita a magana su ji sun saba kuma sun yi ittifaki cewa ba rantsuwa ba ce to haka shi ma aflaha wa abihi in sadaka to lafazin wa abihin nan ba rantsuwa ba ce kalma ce da laraba suka saba faɗin akwai ire-iren su irin su kalmar taribat yaminuk taribat yadaka hmm? sakilatka kawakin sakilatka ummuk dukkanin su wasu sigogin maganganu ne da laraba kamar yadda tura suke ce musu idioms da laraba suke amfani da su a maganarsu amma ba sa jin cewa rantsuwa suke mun gane abinda al-imam al-maziri ya kawo ki shaykhu islam taymiya rahmatullahi alaihi yake cewa wa qad ittafaqa al-ulama'u malamai gabaki ɗaya sun yi ittifaki ala annahu la tan'aqidu al-yamin bi ghayri Allah ta'ala cewa baya halarsa a kulla rantsuwa ba da Allah mutum ya tashi rantsuwa kawai ya ce ya koshi zai rantse ba da Allah ba malamai sun yi ittifaki akan cewa bata halarsa wa huwa al-halfu bil makhluqat shine mutum ya zo ya rantse da ababan halitta a'a yanbaghi an yuhlafu bil khaliqi wala yajuzu al bil makhluqat ana rantsuwa ne da mahalicci ba da ababan halitta falau halafa bil ka'abati da a ce mutum zai rantse da ka'aba ai ka'aba musharrafa ce ko tana da daraja aw bil mala'ikati ko kuma ya rantse da mala'iku aw bil anbiya'i ko kuma ya rantse da annabawa aw bi ahadin min ash ko kuma ya ɗauko wani shehi ya rantse da shi aw muluki ko kuma ya rantse da wani daga cikin sarakuna lam tanaqid yaminu to wannan rantsuwar tashi bata yi ba ta kuma sa da ya ba ta yi ba me yake nufi ina nufin babu kafara a kansa sai tarin zunubi kun san zunubin da za a ce maka a duniya ka yi ga sakamakon abin da za ka yi sauƙi ba gare duk zunubin da kaji an yi shiru an baka an ce sai a lahira wallahi ka guje shi idan mutum ya maru baban shi me za a mai a duniya me hukunci wanda ya maru baban shi a duniya me haddin shi me da haddi shi da Allah karamin zunubi kenan amma wanda ya zina sai a ce a masa bulala ɗari in bai taɓa aure ba in ya taɓa aure a kashe shi yana da sauki bai ke wancan zunubin da ji an ce sai a lahira sannan za a yi ma sakamako ba karamin bala'i ne. shi ya sa a babin sallah malamai suka su gida biyu mutumin da haka ne yin sallah haka nan kawai yana jin aka kira sallah ya ki tashi yi, har lokacin ta ya fita ba malamai suka su gida biyu ba akwai malaman da suke ganin su ya rama su ne jumhuru akwai kuma malaman da su ne aqallu ko ƙilla su kuma suna ganin cewa ba zai rama ba wanda suka ce ba zai rama nan suna ganin girman zunubin ne suka ce ko ya Allah ba zai ansa ba Allah ya ce inna salata kanat ala al-mu'mina kitaban mawquta Allah ya sa ma lokaci ya sa ma sallah lokacin ta kai kuma saboda tsabagen kidahumanci da takifanci ana kiran sallah kai zai ki ka ci gaba da lido ko ka ci gaba da bacci ko ka ci gaba da surutai ko ka ci gaba da kallon fim ko ka ci gaba da fira da matarka ko ka ci gaba da karka ko kuma wani abun banza ce to in ka bari lokacin da ya fita ba za Allah ba zai amsa ba ko kai Allah ba zai amsa ba haka nan kawai suka ce ba za a Allah ba zai amsa ba suna nuna girman zunubin Allah ya faɗe ce inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta Tauhidi biyu inna sannan kuma ga taqdimi da ta'khir inna salata kanat kitaban mawqutan 'ala almu'minina amma ta ce inna salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawqutan so daga duk zulubin da aka kyale ka aka ce sai an je lahira za a maka hisabi wallahi ka tuba ka tuba kai hadari a ciki to shine abinda malamin ke miya yake nufi a nan cewa lam tan'aqid yaminuhu rantsuwarsa ba ta yi ba ba ta yi ba mene shikenan a sai tarin zunubi da ke kansa walam yushra lahu dhalik sannan ba shan an ta mishi haka ba sabo yayi bal yunha anhu amma hana shi haka imma nahya tahrimin wa imma nahya tanzihin ko dai maganan malaman da suka fi yawa cewa hani ne na haramci haramun ne ko kuma wasu malamai suka ce ai makaruhi ne wanda su kuma su ne yan kaɗa magana su kuma ba ta da karfi fa inna lil ulama'i fi dhalika qawlayn domin malamai suna da maganganu biyu a game da hukuncin rantsuwa ba da Allah ba wasahihu annahu nahyu tahrimin sai malam ibn taymiya ce ingantacciyar magana idan mutum ya rantse ba da Allah ba to haramci ne ba makaruhanci fa fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wasallam sai malam ibnu taymiya sai ya ce ya tabbata a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi ya ce sai ka mana wannan hadisin da ke gaban mu man kana halifan duk wanda zai rantse daga cikin musulmi falyahlib billahi to ya rantsi da Allah aw yasmut ko kuma ya shi in ka san ba za ka rantsi da Allah ba kan shi kun gani so da hani ne na haramci wa fi tirmidhi anhu sallallahu alaihi wa sallam a riwaya al-imam tirmidhi kuma in ji malam ibn taymiya man halafa bi ghairi allahi faqad ashraka duk wanda ya rantse ba da Allah ba to yayi shirka ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين a cikin malamai magabata ba a samu wani malami kwara ɗaya da ya ce innahu tan'aqidu al-yamin bi ahadin min al-anbiya cewa an rantse da annabi daga cikin annaba kamar annabi Isa ko annabi Musa ko annabi Dawud ko annabi Sulaiman ko makamantansu cewa rantsuwar ta yi ba illa fi nabiyina sallallahu alaihi wasallam an samu wani daga cikin malamai magabata ya ce in mutum ya rantse da annabi sallallahu alaihi wasallam to rantsuwarsa ta yi amma za ku ci fa inna an ahmad riwayatayn malamin taymiya malami ne usuli malami ne da ya san mazhabobi cikin baiwar da ma da Allah ta'ala ya mashi ku islamu taymiya yanzu nan zai kawo maka sabanin mazhabobi ba tare da kuma ya koma ya karanta littafin su ba a lokacin da yake faɗa maka ba sai ya buɗe ya karanta ba ya haddace yace an ruwaito maganganu bi daga al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi yana cin almutaqaddimun ko to an waito maganganu biyu daga gare shi akan hukuncin rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai mutum ya tafi sai ce wa muhammadi ko ya ce wa nabiyillahi sai ya ce sallallahu alaihi wasallam ko ya ce wa ko ya ce wa rahmati ko ya ce wa kaga duk sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko to an ruwaito maganganu bi game daga al imamu Ahmad bin Hanbal fi annahu tan'aqidu al-yamin bihi cewa wai rantsuwa za ta iya kulluwa in an rantsi da annabi وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء يتي هر أكا سامو وندق تكم مبيا الإمام أحمد da ake ce masa al'imamu imam Ibn Aqil babban malami ne a cikin mazhabin Hanabila yana da rubuce-rubuce masu yawa a cikin fiqhun Hanabila kuma malami ne masanin lugha an same shi yace ce ai ba ma sabani a game da annabawa masu ma duk annabin da mutum ya rantse da shi rantsuwar shi ta yi malami ibn tamiya ce wa hadha Ya ce wannan magana mai rauni ce ba gaskiya ba ba sai ya ce wa aslul qawli bin iqadil yamin bin nabiy da'ifun shab cewa ma rantsuwa na kulluwa da wani annabi hadda annabi musallallahu alaihi wasallama yace magana ce mai rauni shazun ba ko magana ce a shari'a magabata ba su santa ba walam yaqul bihi ahadun min al-ulama fi ma na'lam ba wani malamin da ya faɗi wannan a cikin abin da muka sani to malamin kimiyya ko ya ce maka fi ma na alamu an sai ka bi ko wallazi alaihi aljumhur yace abinda malamai masu yawa suka tafi akai kama rike kama al-imamu malik rahmatullahi alaihi wa shafi'i da al-imamu shafi'i muhammad ibn idrisa wa abi hanifa da al-imamu abu hanifa rahmatullahi alaihi nu'man ibn sabit أنه لا تنعقد اليمين كإحدى الروايتين عن أحمد ce baya yiwuwa a kulla rantsuwa da wani annabi wannan kuma ita ce ɗayan magana da aka rubuto daga Imam Ahmad kaga shi ma Imam Ahmad din ya bi su wa hada huwa sahih wannan ita ce magana ta gaskiya saboda ka ba a rantsuwa da wani ba Allah ba dukkan wanda ya rantsi ba da Allah ba to rantsuwarsa ba ta yi ba abin da ya rantse a kan shi din nan ba shi ƙauye jihi ke sannan ya tuba domin ya yi shirka iyaka dai shirkar da ya ƙarama ce bai fita musulunci ba amma imaninsa bai ya ƙasa sosai so da kun ga akwai haɗari a ciki so da ka baya alasta musulmi ya rantse ba da Allah ba abin da ya waje ba duk lokacin da mutum zai rantse da Allah da zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah to ƙarshe sayyidina umar an ruwaito daga gare shi yace fa wallahi ma halaktu biha wallahi ban sake rantsuwa da babana ba ko iyayena mun samitu rasulullahi sallallahu yanha anha tunda ji manzo sama yana hana haka zakiran wala akhir ko ni in yi da kaina a matsayin ni ne nake rantsuwa in ce wa abi ko in ce wa jaddi wala afiran ai wala hakiyan ban kasance kuma ina riwaya ba to anan malamai sai suka ce tawarru'i ne na sayyidina Umar wara'u akwai abin da ake ce mishi alwara'u alwara'u shine abu halas ne amma kana jin tsoron kanka aikata shi ya iya kai ka ga ha sai ka bashi ko kuma a'a halas ne amma mutanen garin ku suka ga ka aikata haka to sai su ji wani iri kamar yanzu misali ko sai a ga malam liman limami kawai shi kenan sai a gan shi na yawo a gari ba wanda ka ya halas ne ko ya dan sha iska amma ya za a yi ce lafiya mana ko ba yawo ma a gari ko ta rana zai ja sallah ko sai a gan shi ya zo ba hula lafiya mana sai da damuwa to kaga cire hula mutum ya cire hula ai halatta ba za ka ce ga sa ba to amma shine bahaushe yake cewa ana barin halal dan kunya to shine a shari'ar musulunci ake ce masa alwara'u sifa ce daga cikin sifofin masu imani sifa ce daga cikin sifofin masu takawa ana son mutum ya zama yana da wara'u daga cikin wara'u alƙali ya daina karɓan kyauta kowa zai mashi kyauta ba zai ansa ba saboda ne saboda gudun wata rana wannan da ya ba shi kyautan nan shikenan sai a yi tsohuwar sai a yi talauci mai tada mai tada tsohon bashi dama ya ɗan yi wani takadim ya gabatar cin tini to yanzu kuma sai ga shi kes ɗinsa ya zo shi ke alƙali ya gane shi shi ma gane alƙali an tuttuno da abin da ya gudana hannu ya miƙa ɗaya ya miƙa ɗaya ko to sai aka ce kada alƙali ya karbi kyauta amma zai iya yi wa ai wannan da ya ma alƙali kyauta har ya mutu ba zai je kotu ba ko ba haka ba ko babu imkaniya haka akwai yiwuwar haka ya masa kyauta amma har ya mutu ba wani kes din da zai taba hada shi da shi amma kuma akwai yiwuwar zai iya haɗa shi da shi sai aka ce to kai ya ansa kyauta kowa aka ce alƙali kai ya je kasuwa da kanshi da a cikin shari'ar musulunci kada alƙali kawai ya rika fita yana zuwa kasuwa da kansa saboda kada a gan shi wannan ya ga ai alƙalin kotu kaza ne ke sai a mai rai ko a mai gyara shi ke suka ƙara suka ce kada ya zama yana da yaron da aka gane shi yaran shi da yake aikawa kasuwa to ya rika canzawa ka a gane cewa wannan yaran alkali ne shi ma yaron kuma ya mai gargadi kada ya take wata rana ya je ce ai shi yaron alkali wani duk wannan ababi ne na wa'u mun gane to na Umar radiyallahu anhu an ruwaito irin waɗannan abubuwan da yawa daga gare shi na wara'u daga cikin sai na Umar radiyallahu anhu idan yana kan abin hawansa sai wani abin shi ya faɗi to baya cewa dan Allah wane ne koma li Allah yastaghisa bi Allah baya cewa don Allah wane ne koma sai dai ya tsaya da kan kanshi ya sauka sai ya dauka sai ya koma ci gaba da tafiyarsa da yana jin tsoron kai ya nemi taimakon wani ba Allah ba kaga wara'u ne wannan ba kallafa maka an ce ke koyi da shi a nan mun gane daga cikin wararun sayyidina Umar radiyallahu anhu baya yadda ya amfani da ko fitilar gwamnati a abin da ya shafi abin da ya shafi rayuwar shi tashi ta kashin kansa ana ba da labari sayyidina Umar radiyallahu anhu suna lissafi da shi da accountant general ɗinsa babban ne. babban akanta nashi shi kenan sai aka yi sallama da daddare kuma sun kunna fitilar gwamnati kila ana tunanin budget ana tsarin budget ana lissafin ana kasafi na me za a kashe a shekara shi kenan kawai sai aka ce ana sallama shi kenan sai aka ce to a je a ce a tambayo mutumin me ya zo da shi sai ce ya zo ne ya ga sayyidina Umar radiyallahu anhu a keɓe akan wata matsalar da ta shafe shi ce bai shafi hakka ko wannan ta bai ce kenan sai sai na mai ce a tattara kuɗi gefe guda aka tattara kuɗi gefe guda ya ce a kashe fitila shi ya za ka kashe fitila ya ce a yanzu hakkin wannan ba hakkin gwamnati ba ne hakkin hakkin hakki na ne ni ya shafa ni da in ina da fitila ta sai in kunna tun ba wanda fitila mai magana cikin duhu ga wannan warbu kai ba kallafa maka an ce dole sai kayi haka mun gane to akwai ire-iren su suna nan da yawa misalai da yawa a rayuwar sayyidina Umar ba shi ba da wasu sahabbai to da ka alal mu kwatanta in ba mu iya yi duka ba to shine nan sayyidina Umar daga cikin irin wannan babu ne babu ne na wara hatta hiketuwa ba zai yi ba malamai suna da ka'ida suna cewa naqirul kufri laysa bikafir idan ka ruwaito cewa wane ya ce kaza kuma kalma kafirci ce to kai baka kafirci Qur'ani ya koyar da mu haka ko laqad kafara alladhina qalu ko Eh, in ba ƙur'ani ba ne a ƙa'ida ta rubutu sai ka sa ɗigo biyu ƙalu ko sai ka sa ɗigo biyu alamar ne za ka hikaito sannan kuma sai ka sa ne sai ka sa alamatu tansis ƙalu sai inna allaha salisu salasati kafirci amma sai da aka kafarta su haƙiƙa waɗanda suka ce sun kafarta me suka ce Allah shine na ukun uku laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam kaga an yake to kafirci so da malamai suka ce naqilul kufri laysa bikafir ko naqilul kufri la yaqfu ko la yukaffar in mutum ya hikaito kafirci to ba za a ce ya kafirta ba hikaitowa ya yi so da haka ya halatta ka ba da labari ka ce wani ya rantse ba da Allah ba ga ma abin da ya ce mun gane wannan ita ce ka'ida so da haka wannan wara'u ne na sayyidina Umar ya sa ma kansa ya ce shi baya yi la zakiran wala afiya zakiran ai an ya ƙula alƙasama bi ya rantsuwar da kansa ba da Allah wala asiran ai wala hakiyan min ghairi bai haikaituwa daga wannan sai ya ce ai wani ya rantse ba da Allah ba ya ce kaza duka shi sai na Umar bai saboda kada ya afka cikin wannan hana waɗannan su ne sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam to a takaice wannan shine babban fikihun da hadisin yake karantar da mu mun dan tsawaita bayani akan su saboda mas'ala ce fiqhiyya kuma aqdiyya mas'ala ce ta aqida kuma ta fiqh a waje daya tana da alaka da aqida kuma tana da alaka da fiqh Allah mu da kuka zaki ganar da mu in Allah sai mu karatu na gaba sai mu tashi hadisin rantsuwa annabi Sulaiman alaihi salam da yayi sai mu ji hukunce hukuncen da suke cikin sa Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta a cikin addini Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairin kasar mu wanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya wanda suke da lafiya Allah madaukakin sarki ya sa lafiya ta amfane su sallallahu alaihi wa sallam wa baraka